بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبز والصفات المذمومة كما يخرج الكيس قص الذهب والفضة والحديد <clears throat> وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة والله سبحانه أشد غيرة منه كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني في الصحيح أيضا أن أنه قال في خطبة يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته وفي الصحيح أيضا أنه أنه قال لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواهش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه الأذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كرامة القبائه وبغضها كراهة القبائه وبغضها وبين محبة الأذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان والله سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل أذر من اعتذر إليه وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إذارا وإنذارا وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إيذار منه ومن غير قبول لأذر من اعتذر إليه بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره وكثير ممن يقبل المآذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المآذير ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعتذر كثير منهم بالقدر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 1435 wanda kuma yake daidai da uku ga watan shida miladiya ta 2014 a wani majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa shafi na imam abi Abdullahi shamsuddin ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na hamsin a jerin gwanan darussanmu wannan shine na ɗari biyu shida ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana kan bayani akan irin abubuwan da saban Allah da kaucewa hanyar Allah yake haifarwa ga rayuwar dan adam rayuwar mutum daya ko rayuwar al'umma irin ukubobi da ubangiji ta'ala yake yi ga dukkan wani wanda ya saba masa ko dukkan wani wanda ya kaucewa hanyarsa ko dai a nan duniya ko kuma a lahira to cikin irin al'asaru sayya'a miyagun sakamako da suke biyo bayan yawaita saban Allah ba tare da ana tuba ba ya ce wa min uqubatil dhunub annaha tuqfi'u min al-qalbi ghayrati التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن وتوانا شيني الأثر وتو أبنا أقوبة تأشرين دهدو شكين جيرن أبن ابن القيم yake ambata wanda zai yake faruwa ga masu saban Allah ko masu kaucewa hanyar Allah ba tare da suna tuba suna dawowa ga hanya ba ce wa min ta dhunub yana daga cikin ƙubobi da Allah ta'ala yake yi na laifuffuka annaha tutfi'u min alqalbi nar alghayrati laifuffuka suna kashe suna bice wutar kishi daga zuciya allati hiya li hayatihi wa salahihi kal hararati alghaliziyati li hayati jami'il badan wutar ko zafin kishi wanda yake cikin zuciya wanda matsayinsa wajen raya zuciya da gyara zuciya kamar matsayin wato zafi ne wanda yake jikin ɗan adam wanda sai da shi ne jikin ɗan adam zai rayu ɗan adam ba zai rayu ba idan babu zafi wanda yake ji zafin rana ɗin nan wani abu ne wanda dole ne sai da shi rayuwa ɗan adam za ta yi a doron ƙasa da a ce ubangiji ta'ala zai tafiyar da rana ya zama na babu ita to rayuwar dan adam ba za ta yiwu ba a doron kasa, ba ma ta dan adam ba ko da rayuwar tsirrai wannan da suke ake shukawa ba za ta yiwu ba matuƙar babu wannan zafin to haka nan a wannan kishin da yake cikin zuciya shi yake rayata to zunubi yana kashe wannan yana hure wannan wutar ta kishi da take cikin zuciya fal ghayratu hararatuhu wa naruhu allati tukhriju ma fihi min al wasifatil mazmuma mala yace don haka kishi shine zafi da kuma wutar ita zuciya allati tukhriju ma fihi min al zafi ko wutar da take fitar da abin da yake cikin zuciya na datti wasifatil mazmuma da kuma sifofi waɗanda suke miyagu kama yukhriju al-kiru khabath wal-fiddati wal-hadid kamar yadda zigazigi na makeri yake fitar wato wutarsa take kawar da dattin da yake cikin zinari ko azurfa ko kuma karfi wa ashrafun nasi wa alahum himmatan ashadduhum ghayratan ala nafsihi wanda yafi kowa cikin mutane yafi himma yafi daukaka da daraja yafi tsananin himma ashadduhum ghayratan ala nafsihi shine wanda yafi kowa tsananin kishi ga kansa wa khassatihi da waɗanda suke na kusa da shi danginsa sannan wa umumin nasi da sauran mutane ce wali haza kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aghyara al-khalqi ala al-umma saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kowa kishi ga wannan al'umma wallahu subhanahu ashaddu ghayratan minhu Allah kuma Allah subhanahu wataala fi annabi sallallahu alaihi wasallam tsananin kishin bayansa. kama tabbata fi sahihi anhu kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih al daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam annahu qala annabi yace ata'jabuna min ghairati sa'ad shin kuna mamakin kishin sa'ad la ana aghyaru minhu lalle ni na fi kishi wallahu aghyaru minni ni kuma Allah ya fi ni kishi wa fi sahihi aidan anhu hakanan cikin sahih al hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi khutbati al-kusuf ya fada a lokacin da yake hudubar kusufi kusufi da rana ce ya ummata muhammad ya al'ummar muhammad ma ahadun aghyara min Allah an yazniya 'abduhu aw tazniya amatuhu babu wanda yafi Allah kishi ya ga bawansa yana zina ko kuma baiwarsa tana zina wa fi sahihi aidan anhu annahu sallallahu alaihi ya tabbatar cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la ahada aghyaru min Allah babu wani wanda yafi Allah ta'ala kishi min ajli zalika harrama al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan saboda haka ne Allah ta'ala ya haramta alfasha ta zahiri da ta batini ta bayyana da ta koyi wala ahada ahabbu ilayhi al'uzru min Allah babu wanda yafi son yanke hanzari kamar Allah min ajli zalika arsala rusula mubashirina wa munzirina saboda haka ne Allah ta'ala ya aiko da manzanni suna masu bishara suna masu gargadi wala ahada ahabbu ilayhi al-madhu min Allah babu wanda yake son kirari kamar Allah min ajli zalika asna ala nafsihi a saboda haka ne Allah ta'ala yayi wa kansa kirari ya yabi kansa imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala yana gaya mana wata wani babban wato ta'adi da yawan saban Allah yake yi wa bawa akwai sifara sifatul ghaira sifatul ghaira tana daga cikin amalul qulub mutum ya zama yana kishin addinin sa yana kishin al'ummar sa yana kishin mutuncin sa yana kishin wani duk wani nashi zama yana kishin kansa wanda yana daga cikin sifofi masu kyau da ake son kowace zuciya kyakkyawa ta sifanta da ita sifar gaira ya zama mutum yana kishi tun daga kishin Allah ta'ala da kishin manzansa kishin addinin Allah ya zama mai kishi ga ainihin al'ummarsa ya zama ke kishi ga kansa da iyalansa da dukkan wani wani kusa da shi da sauran halittu gaba ɗaya wannan sifa ce babba da Allah ta'ala shi karan kansa ya sifantu da ita ya sifantu da sifatul ghaira yana kishin halittunsa saboda haka ne ya haranta musu ya hana su su yi abin da zai cutar da su Allah ta'ala ya hana wani ya cuce su ya hana kuma su cuci kansu ya hana su wani ya zo ya cuce su ta hanyar ta'addanci ko ya hana su addinin su ko ya lalata musu addinin su haka nan ya hana wani ya cuce su ta hanyar ya taba dukiyarsu ko ya taba addinin su ko ya taba rayuwarsu ko ya ainihin ah, taba hankalinsu dukkan wani abin da zai taba wani abu na halittun Allah Allah ta'ala ya hana wannan ni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalimu kishin ubangiji ga halittarsa shi yasa yayi wannan don haka Allah ta'ala ya sifantu da kishi haka nan annabawan Allah dukkaninsu sun zo a ah, sun sifantu da kishi suna da kishi a zuciyarsu na abin da Allah ta'ala ya aiko su da shi suna da kishin addinin suna da kishin al'ummarsu shi yasa suka yi tafafutuka su ga sun tsamo al'ummominsu daga ainihin abin da suke ciki na rayuwar halaka to haka dukkan wani mumini yana da kishi dukkan wani mumini saboda wannan imanin nashi yana da kishi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin abu huraira imam muslim ya fitar da shi innal mu'min yagharu wallahu aghyaru min innal mu'mina yaghar lalle dukkan wani mu'mini yana kishi wato dukkan wani wanda ya sifantu da sifa ta imani to babu shakka yana da kishi a zuciyarsa saboda wannan sifar ta imani za ta gadar masa da wannan sifa ta kishi din a zuciyarsa to shi yasa anan ibnul qayyim yake cewa to yana daga cikin irin ta'adi da barna da zunubai suke yi wa rayuwar ɗan adam ko rayuwar bawa shine su kashe wannan wutar kishin daga cikin zuciyarsa su bice masa ita wanda kuma wannan wutar kishin da take cikin zuciyarsa matsayinta matsayin zafin da ainihin ɗan adam yake amfanuwa da shi yake rayuwa da shi gangar jikin ɗan adam take rayuwa da shi a doron ƙasa dukkan wasu abu na halittu dukkan wata halitta mai motsi tana buƙatar zafin rana wannan temperature ta rana shi yasa ubangiji ta'ala ya sanya gudanar wata da rana ya zama khilfatan wannan yazo wannan ya tafi wannan yazo wannan saboda dan adam yana buƙatar wannan hakanan dabbobi suna buƙata hakanan tsirrai suna da buƙata jikin dan adam gangan jikinsa ba za ta rayu ba wannan temperature din to haka shi ma gaira take a cikin zuciya ita ce temperature din da take kone dukkan wani abu mara kyau take kone dukkan wani abin da yake datti daga cikin zuciyar bawa idan har zunubi yayi yawa a rayuwar mutum to wannan wutar ta kishi ita yake kashewa sai ya bice ta saboda haka dukkan wani datti sai ya taru ya yayi kakatutu a cikin zuciyar bawa to shi shine ibnu qayyim yake ambatan wannan a matsayin ɗaya daga cikin miyagun sakamako ko tasiri da zunubi yake yi a cikin wato a rayuwar dan adam cewa min uqubatiz zunub annaha tutfi'u min al nar al allati hiya li hayatihi wa salahihi kal hararati al li hayati jami' al wato yana daga cikin uqubar zunubi tana bice wato nar al wutar kishi daga cikin zuciya allati hiya li hayatihi wannan kuma kishin wannan zafin kishin da zai zama a cikin zuciyar bawa dangane da rayuwar zuciyar da salah wato garuwar zuciyar kal hararatil ghariziyati li hayati jami'il badan kamar temperature ne na zafin da yake jikin dan adam wanda jikin dan adam ba zai rayu ba sai da wannan fal ghairatu hararatuhu wa naruhu allati tukhriju ma fihi min al khabath was sifat al zamima to haka nan kishi yake ne zafi ko wutar da take cikin zuciya wacce take fitar da datti da kazanta da miyagun sifofi da suke wato dankarewa a cikin zuciya kama yukhriju al-kiru khabath al-dhahab wal-fiddah wal-hadid kamar yadda kasan makeri idan zai dauki azurfa ko zinari ko karfe ya tashi a cikin wuta ya hura zugazugansa to wannan zafin wutan wannan wutar ita ce za ta kawar da dukkan wata kazanta da datti da suka ainihin ɗanfare farewa shi wannan zinari ko azurfa ko wannan ƙarfan to haka zuciya haka kishi yake a cikin zuciya wa ashrafun nasi wa alahum himmatan ashadduhum ghayratan ala nafsihi wa khassatihi wa umumin nas mala yace wanda yafi kowa daraja cikin mutane yafi kowa daukakar himma shine wanda ya fi tsanani wajen kishinsa ga kansa zama mai tsananin kishin kansa mai tsananin kishin khafatihi danginsa matarsa da aqarib ɗinsa ƴan uwansa wa umumin nasi da sauran ma mutane gaba ɗaya yana kishin kansa ba zai yadda wani abu ya cutar da rayuwarsa ta fuskar addininsa ta fuskar hankalinsa ta fuskar mutuncinsa ba yana kishin wannan yana kishin ya rasa abin da ya kamata a ce ya samu ghaira ala fawati ma huwa min masalihihi yayi kishin kada ya rasa abin da ya kamata a ce ya same shi babu abin da dan adam yake kishin ya samu a rayuwarsa ta duniya irin ya samu yarda Allah ta'ala ta yadda idan ya koma ga Allah ta'ala zai zama ya samu rayuwa mai kyau ta har abada ta dindindin to mutum ya yi kishin ya rasa wannan abin da ya zo duniya saboda shi ya yi kishin wannan kuma ya yi kishin wani na kusa da shi shi ma wanda suke danginsa 'ya'yansa iyayensa matarsa kannansa dukkan waɗanda suke kusa da shi su ne khasatihi hidin, wanda suke tare da shi ya yi kishin kada wani abu ya same su wanda zai cutar da su ko dai ta kan wato ta kankin kansu su su cutar da kansu su yi abin da za su cuci kansu ko kuma wani ya zo ya yi musu abin da zai cuce su yana wannan kishin kuma yana kishin ma duka sauran duka sauran al'umma duka sauran jama'a shine umumin nan kaga kishin zai fara daga kansa sannan danginsa sannan kuma sauran mutane gaba daya wanda al'auda wanda ya fi shi ne ya fara da kansa ibda bi nafsika thumma bi man ta'u fara kisin kansa domin idan ya gyaru to akwai yiwuwar ya gyara amma shi in yana alalace to ba a tunanin gyara tangane da shi ba a tunanin a samu gyara ta bangaren sa sai dai a yi ji tsoron kada ya bata shi yasa malam ya fara da kansa sannan na kusa da shi wa anzir ashiratakal aqrabin ka fara da na kusa da kai ka gyara gidanka danginka iyayenka waɗanda suke makotaka da su sannan kuma sauran jama'a gaba daya to kaga wannan kishi shi zai haifar da dukkan wani abu na salaha cikin rayuwar bawa yayi kokarin kiyaye mutuncinsa kiyaye addininsa kiyaye maganganunsa kiyaye ayyukansa shi zai kuma sa shi ya zama mai kokarin gyara a cikin al'umma ya zama mai kokarin ya gyara wa abin da al'umma abin da yake ganin ba daidai ba don haka shi ne zai zama hamiluhu ala al'amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar in babu kishin addininsa baya kishin al'ummarsa to ba zai yi kishin a yi ga hanyar daidai ba ko ya yi kishin ya ga cewa ba daidai ake ba ya ji zafi ba zai yi wannan ba to shi kaga wannan kishin kusan shi ne a dafe shi yake ingiza shi ya gyara kansa ya kuma yi kokarin samar da gyara a cikin al'umma to ko ba komai aka ce yawan laifuffuka zai kashe wannan wutar kishin a cikin zuciyar bawa kaga ba karamin wato barna zai yi ba ba karamin asara bawa zai yi ba ta hanyar haka shi ya yasa mala yace wa lihaza kana annabi sallallahu alaihi wasallam aghyara aghyara al-khalqi ala al-umma saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam fi kowa kishin wannan al'umma fi kowa kishin ita wannan al'umma kishi ta hanyar ya ga cewa wannan al'ummar ta kama addinin ta ta kama kyawun rayuwar da za ta yi mai kyau a duniya don ta samu kyakkyawan sakamako a lahira kishin ya ga cewa wannan al'umma ba ta fada cikin abin da Allah ta'ala zai fushi da ita ba abin da zai jawo mata fushin Allah ya jawo mata azabar ubangiji da hukubarsa ta duniya da ta lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa wannan kishin shi sa fi kowa damuwa akan halin da al'ummarsa take ciki da aka ce an bawa annabawa addu'a kowa da annabi an bashi dama ya addu'a ya roki abin da yake so Allah ya ansa masa annabi sai ya ce ya aje tashi addu'ar sai an je alkiyama ya roki ceto daga ubangiji ga al'umma kaga babu kishin da ya kai wani aghyaru khalqillah ya fi kowa kishi shi yasa yake cewa wa lihaza kana nabi sallallahu alaihi wasallama aghyara al-khalqi ala al-umma saboda annabi saboda haka annabi fi kowa kishin wannan al'umma wallahu subhanahu ashaddu ghayratan minhu shi kuma ubangiji ta'ala ya fi shi kishi kaga ashe kishin nan sifa ce da ubangiji shi ma ya sifantu da ita saboda sifa ce ta kamala dukkan wata sifa kuma ta kamala fallahu ahqqu biha Allah ya fi cancantar ya sifantu da wannan sifa ta kamala sifofin Allah sifofi ne wanda suka dace da matsayinsa da girmansa da ɗaukakarsa laisa ka mislihi shay'un huwa samiul basir babu wani wanda yake tamka da shi shine wanda yake ji ba irin jin wanda shiginsa da ya sha bamban da na kowa yake gani ganinsa ya sha bamban da na kowa kama sabata fi sahihi anhu sallallahu alaihi wa sallam kamar da ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin al-mughira ibn shu'ba radiyallahu ta'ala anhu da imam al-bukhari ya fi da shi yake cewa wata rana sa'ad ibn uh, ibn abi waqqas yake cewa in ya ga mutum tare da matarsa to wallahi zai sa takobi zai sa kaifin takobi ce ba fadinsa ba zai sa kaifin takobi ya sare mutumin nan wato ba zai jira ba ma sai ya nemo shaidu to ai sai ya gama abin da yake tafi yace in har da zai ga haka ce la zarabtuhu bis sayf ghayra musfi'in ghayra musfahin ce zai na dake shi da takobi ba da ainihin fadinsa ba ai da kaifinsa zan dake shi shi ne sai sahabbai kowa ya daga kai sai annabi ya ce a ta'ajabuna min ghairati sa'ad kuna mamakin kishin sa'ad ne la ana aghyaru minhu ce lalle ni na fi shi kishi wallahu aghyaru minni ni kuma Allah ya fi ni haka nan ya tabbata hadisin Aisha a cikin sahih Bukhari da Muslim lokacin da aka yi kusufi na rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ja sahabbansa sallar kusufi kusufi bayan ya gama ya musu huduba a cikin huduba sai yake cewa ya ummata muhammad ma ahadun aghyara min allah an yazniya abduhu aw tazniya abatuhu. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ku al'ummar muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wani daya da ya fi allah ta'ala kishi ya ga bawansa yana zina ko ya ga bai wasa tana zina wato wannan sai fassara maka me ake nufi da kishin Allah kishin Allah shine Allah ta'ala ya haramta ayyukan laifuffuka ya haramta alfasha قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون wannan shi yasa ubangiji ta'ala ya haramta albaghiya ya haramta alfawahish ma zahara minha wa ma batan na zahiri da na batini na fili da na koyi ubangiji ta'ala ya haramta wal isma ya haramta ainihin laifuffuka wal baghiya bighayri alhaq ya haramta zalunci ba bisa gaskiya ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ko ku hada Allah da wani wanda abinda Allah ta'ala bai saukar da wata hujja a kansa ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun ko ku faɗi wata magana ta ƙarya ku jingina wa Allah wannan shine da ake nufi da kishin Allah Allah yana kishin bayansa ya ga cewa sun aikata abin da ya haramta musu sun aikata alfasha sun aikata zunubi na zahiri ko na baɗini wanda yake da alaka da gaɓoɓinsu ko wanda yake da alaka da zuciyarsu saboda wannan zai halakar da su zai ja musu fushinsa zai jefa su cikin azabarsa wanda kuma ba za su iya jurewa azabarsa ba wannan kishin da ubangiji ta'ala yake musu shi yasa ainihin ya gaya musu menene haramun don su guje masa ya gaya musu menene daidai domin su aikata ya nuna musu hanyar da take mai kyau domin su bi ya nuna musu hanyar da ba ta da kyau wacce ba ta kullewa domin su nisance ta haka nan ya tabbata a cikin sahih hadisin abdullahi bin mas'ud yana cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la ahada aghyaru min allah min ajli dhalika harrama al fawahish ma zahara minha wa ma batan annabi yace babu wani wanda ya kai allah kishi a saboda haka ne allah ta'ala ya haramta alfasha ta zahiri da ta fili da ta boye wacce take da alaƙa da ayyukan gaɓoɓi ko wacce take da alaƙa da ayyukan zuciya kamar hassada da ƙullata da tunanin ƙeta da mugun nufi ubangiji ta'ala ya hana wannan ko alfawahish laifukan da ake yin sa a zahiri da waɗanda mutane za su yi su a ɓoye da Allah ta'ala ya hana wannan ce wala ahada ahabbu ilayhi da min Allah babu kuma wanda Allah babu wanda ya kai Allah san yanke hanzari ba wanda ya kai Allah san yanke hanzari min ajli zalika arsala rusul a saboda haka ne Allah ta'ala ya aiko da manzanni ya aiko da manzanni mubashirin wa munzirin suna albishir suna gargadi ya aiko su da bayanin wuta da aljanna ya aiko su da bayanin imani da abin da yake kafirci ya aiko su da bayanin abin da yake da'a da kuma abin da yake ma'asiya ya aiko su da bayanin abin da zai haifarwa ya gadarwa da bawa Allah san Allah da kuma abin da zai gadarwa da bawa Allah fushin Allah ubangiji ta'ala yayi wannan domin ya yanke hanzari babu wani wanda ya fi san ya fi san yafi so yafi san yanke hanzari kamar Allah ta'ala bai ka bai ka bai kama mutum hakanan kawai ba ba tare da ya masa gargadi ba amma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula shi ba za mu azabta kowa ba har sai mun aika masa manzo wanda zai gaya masa me ya kamata yayi domin ya samu yarda Allah abin da ya kamata ya bari domin kada ya fada cikin fushin Allah Allah yayi wannan dai ya yake hanzari ya ko annabawa ya saukar da littattafai ya aika wa kowace al'umma annabi ya aika annabawan da harshen da harshen da suke magana da shi saboda su fahimta to wannan ba kuma ne don Allah ta'ala yankewa bayansa uzuri ta yadda ba zai kama su da abin da bai gaya musu cewa laifi ba ba a kama mutum da ya karya doka sai an gaya masa dokar an fahimtar da shi ya gane ta ya fahimce ta lokacin da ya yi ganganci wajen karya ta to a lokacin ne ainihin za a ce to kayi laifi a hukunta shi da abin da aka tanada na hukunci amma bai san hawa ba bai san sauka ba a zo a ce kawai ka karya doka to wace dokar shi bai santa ba ba a sanar da shi ita ba a ce ai ana na ana shirya dokar za ta fito gobe kai yau ka karya ta kaga wannan babu adalci a ciki to ubangiji ta ala kowa yanke wa bawa hanzari shi yasa ya aiko da annabawa ya kuma yi ya ko mutane bayani makana Allah li yudilla qauman ba'da idha dahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah baya batar da mutane bayan shiryar da su har sai ya bayyana musu abin da ya kamata su guje mu sai bayan ya musu bayani sun fahimci bayani Allah ta'ala ce man yushaqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kaga Allah ta'ala ce min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana abinda ake nufi da al-bayan at-tabayyun ya fahimce ta ya gane babu shubha tare da shi babu wani abin da ya rikita masa kwakwalwa ya fahimta to a lokacin ne in yayi to a lokacin ne sakamakon ubangiji da ya tanada ga wanda ya yi wannan laifin zai riske shi to ubangiji yana yin wannan likamali adlihi saboda kamalar adalcin ubangiji wala ahada ahabbu ilayhi almadhu min Allah annabi yace babu wani wanda yake son kirari kamar Allah min ajli zalika asna ala nafsihi saboda haka ne ma Allah ya yi kansa ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya yabi kansa ya koyar da bayansa su yabe shi ya umarce su da su yi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karantar da al'ummarsa cewa duk mutumin da yake son addu'arsa ta zama karɓaɓɓiya to yayi shimfiɗa da yaban Allah da ya masa kirari da masa jinjina da kyawawan kalmomi da sifanta shi da mafi ɗaukaka mafi kyan sifofi idan mutum ya yi haka to wannan zai sa addu'arsa ta zama karɓaɓɓiya duba mu ga ko a lahira lokacin da halittu za su ba zama zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suna neman ceto a wajensa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai ya zo ƙarƙashin al'arshi ya faɗi ya yi sujjada fa asjudu tahta al'arshi ya yi sujjada yace yabi Allah fa ahmadullah bi mahamida lam yahmaduhu biha ahadun kana qabli wa la yahmaduhu biha ahadun ba'di in yi wa Allah kirari da ainihin yabo wanda babu wani bawa da ya taba yi wa Allah irin wannan kirarin sannan nan gaba ma ba wanda zai taba yi masa irin wannan kirarin sai Allah ta'ala ya ce irfa ra'sa wa sal tu'ta washfa tushaffa wa qul tusma ka dago kanka dago kanka daga sujjada nemi ceto a baka roka ka roƙi abin da kake so a baka ka faɗa za a saurare ka to haka ubangiji ta ala yake san yabo shi yasa daga cikin abin abin da abin da malamai suke faɗa afdalul zikir afdalul zikir shine wanda ya kunshi yabo da kirari ga Allah wanda abin da kake yi a cikinsa shine yabo da kirari Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila yabo kake yi wa Allah kirari kake masa Cito wannan shine afdaluz zikri sannan mai biye masa wanda bawa a ciki zai nuna gazawarsa ya yadda da laifinsa ya nuna shi mai bukatuwa ne zuwa ga Allah wannan shine mai biye masa a zikiri a fifiko sannan na ƙarshensa sa shine wanda zai kunshi roƙo yi min kaza yi min kaza addu'a kenan saboda haka ubangiji ta'ala yake son yabo kuma yake son bayansa su yabe shi malam ya ce fa jama'a fi hadha alhadith bayna alghayrati allati asluha karahatu alqabahi wa bughdaha wa mahabbatu al'uzri alladhi yujibu kamal al-adli wal rahmati sai annabi sallallahu a cikin wannan hadisin nashi hadisin abdullahi dan mas'ud wanda na karshe da muka karanta sai ya hada tsakanin kishi wanda tushen sa shine karahatul mutum ya je yana ƙin mummunan miyagun ayyuka munanan ayyuka wa bughdaha ya ji baya san su wannan shine aslul ghaira ce al ghaira shine ka ji baka san abu wanda yake mara kyau kana kin abu Allah ta'ala yana kin alfasha yana kin ma'asiya yana kin kafirci wala yarda li ibadihi al-kufr wala yarda li ibadihi al-kufr Allah baya yarje wa bayinsa kafirci haka duk abin da yake mara kyau ne Allah baya san shi to wannan shine aslul ghaira shine asalin kishi ji baya san ya ga wani abu mara kyau tare da wani daga cikin bayansa ba kamar yadda wasu daga cikin az-zuhad ko abin nan ko ahli tasawuf kamar al-kushairi a cikin risalarsa suka fassara kishi da cewa yana nufin musharaka wato tarayya wannan wani ɓangare ne amma ba shi kaɗai ne kishi ba ta wani ɓangaren kuma ba zai zama kishi ba domin ba duka tarayya ce aka hana ba akwai tarayyar da aka hana ba za ka haɗa Allah da wani ba wannan shirka ce wani babban laifi ne ubangiji ta'ala ba zai karɓi wannan daga bawa ba ya haɗa Allah da wani cikin bautarsa ba zai karɓi wannan ba to amma akwai abin da kuma ake tarayya wanda ita kuma musharaka ce mahbuba tarayya ce abin so yadda Allah ta'ala baya son mummunan abu baya son saban Allah baya son munafici baya son kafirci baya son hasada dukkan wani abin da ya haramta baya son shi to haka kai ma bawa ake so ka zama baka ka son waɗannan abubuwa haka adan kai muwafaka da wata sifa ta ubangiji wacce ita ce baya son wannan abin kai ma baka so kaga wannan abu ne musharaka ce wacce take mahbuba wacce ake bukatar ta kuma take kala janyo bawa zuwa kusa ga Allah idan ya sifantu da irin wannan sifa kamar yadda Ibn Qayyim zai zo ibana bayani nan gaba yace to anan Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi jama'a bainal ghairati allati asluha karahatul qaba'i wa bughdaha wa mahabbatul uzri alladhi yujibu kamal al-adl wal rahmati wal ihsan da kuma san yanke hanzari wanda shi kuma shine yake wajabta kamalar adalci da rahama da kyautayi ubangiji ta'ala ya kasance yana kin ya ga bawansa yana aikata alfasha ko yana aikata saban Allah wani abu da Allah ya haramta sannan kuma Allah ta'ala yana son yanke hanzari shi sa kowa yanke hanzari yanke hanzarin nan shi yake tabbatar da kamala ta adalcin ubangiji yake tabbatar da kamala ta rahamar ubangiji yake tabbatar da kamalar ihsanin ubangiji saboda haka ya aiko annabawa ya saukar da littattafai ya wajabta musu su yi bayani su karantar da al'umma ya wajabta wa waɗanda suka gaji ilimin annabawa su masu karantar da al'umma su yi musu bayani wannan yana daga cikin kamalul adli ba dan ko ba dan a yanke hanzari wa annahu subhanahu ma ashiddati ghayratihi yuhibbu an ya'tazira ilayhi 'abdu ma Allah ta'ala tare da tsananin kishinsa yana son bawansa ya gabatar da sa ya gabatar da uzurinsa gabatar da uzurin bawa zuwa ga Allah ne tuba yayin da bawa yayi ba daidai ba yayi wa Allah ba daidai ba ya saba wa Allah to kada ya doge akan wannan kada ya doge akan wannan ya tuna girman Allah ya zo ya rusuna wa ubangiji ya faɗi gabansa ya ce ya tuba ya tuba daga zuciyarsa tuba na gasken gaske الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون wanda suka aikata alfasha wato suka aikata saban Allah an zalabu an ko suka cuci kansu duk abin za ka yi wanda Allah baya so to kanka ka cuta kanka ko da kuwa kana ga kamar ka cutar da wani karshen cutar za ta ƙare domin ƙaiƙaye ne zai koma kan ko da a duniya a zahiri kana ga kamar wada ne kai wa abin kuma shi ya cutu to alal haƙiƙa shi ba shi ya cutu ba kai da kai masa kai ka cutu domin aka je ranar biyan dukkan wani bashi yau mai hukumin nasu da rabbi alalami ranar da Allah ta'ala zai ce wa bayi duk kowa a yi zube ban ƙwarya ta wannan lokacin ne mutum zai fahimci a shi shi ya zalunci kansa shi ya cuci kansa ashe ba ba ba ba bai cuci wani ba kansa ya cuta shi yasa Allah ce au zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu cewa suka zalunci kansu ya yana ya wato a cikin wannan jumla zaluntar ka ga wani ta shiga ciki ka dauka ana nufin zaluntar da kai kai wa kanka amma banda wanda ka zalunta kanka ka zalunta ba shi ba shi yasa za ga wani an zalunce shi ce je ka kanka kaiwa shi aka cuta amma zai ce maka je ka kanka kaiwa saboda akwai ranar da zaka biya shi wannan zalunci ranar da Allah ta'ala ba zai kare hatta dabbobi ba ba za su tafi haka ba sai an yi kisati a tsakaninsu wacce ta karya wa uwarta kaho ragon da ya karya wa dan uwansa kaho sai ya dau fansa a ranar to bare dan adam da Allah ta'ala ya baka cikakken hankali ya aiko maka da annabawa ya dora maka takalifi kuma abin ya tafi haka nan wasarere haka nan ya tafi a banza ba zai yiwu ba haka wanda ya yi wanda ya cutar da wani kansa ya cuta sai sa Allah ce au zalamu anfusahum zakarullah sai su tuna Allah sai su tuna Allah wastaghfaru li dhunubi nan da nan su rika neman Allah ya yafe musu laifukansu Ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu mai yafa zunubi sai Allah babu wanda zai yafe maka laifinka ce ya dauke maka laifinka ko abin da kai din nan ka je kawai shi ya tsaya maka kamar yadda ake ma wasu tatsuniya a ce in ka shiga wannan hanya tamu ka riƙe wannan ɗariƙa tamu to ba kai ba har zurriyarka ‘ya'yanka jikokinka tattaɓa ka. duk sun haya gada an min al'amini kai kana cikin amintattu sannan dukkan wani wanda yake naka ne shi ma yana cikin amintattu wannan ba haka bane wa man yaghfiru dhunuba illa Allah Allah shi kadai ne yake gafarta zunubi babu wani wanda zai ce maka ya dauke maka laifinka kawai ka je kai abin da ga dama shi a kansa har ma wani yake cewa zai tura yaransa su je su tsaya a bakin bakin jahannama duk wanda Allah ya ce a zo a jefa shi da masu hana su ce a koma da shi ba su yadda ba kuma wani a rika rubuta shi a littafan musulmi kuma kuma wasu karanta su yadda kuma masu faɗa irin waɗannan a ce da su wani yi. wanda zai ce a lahira ma zai ja da Allah ranar da ubangiji ta'ala yake bayyana cikakken mulkinsa ranar da liman mulkul yau lillahi alwahid alqahar shi kadai amma hawa ne ce wai zai kafa tantinsa a gindin jahannama duk wani wanda za a zo a ce za a jefa cikin jahannama zai hana kuma a ce wai wannan waliyi ne duk wani takasa ce ta ta sa masa haka to man yakfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa dogewa akan abin da suka aikata suna ta ne kaga wannan lokacin da bawa zai nemi tuba ya nemi uzuri ya nemi gafarar ubangiji wannan shine intizar shine abinda Allah ta'ala yake so daga bawansa inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu tuba yana son masu tuba a cikin mu wani akai masa laifi har baya so a zo a ne a bashi hakuri har ya so a bashi hakuri saboda so yake sai ya rama ni ka ku zo guda ma ka a zo guda ni ba zan yi hakuri ba shi ko Allah so yake ka zo ka ce ka tuba wane ne ya sifantu da sifa ta kamala a cikin su Allah ta'ala shi har san ka zai yi idan kai laifi ka zo ka ce ka tuba Allah na tuba sai ya ƙara jawo ka kusa sai ƙara jawo ka kusa haka wani ma a dalilin laifi ne asali a dalilin saban Allah ne ubangiji ta'ala ya matso da shi kusa da shi ya saba wa Allah ya zo ya faɗi gaban Allah ya ce ya tuba ya zubar da hawaye Allah ya karɓi tuban shi ya jawo shi kusa ya zama babban waliyin Allah to kaga wannan shine sifa ita ce sifa ta kamala shi yasa mala anan yace ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada alghaira gashi Allah baya so baya so ya ga bawansa ya aikata laifi ya fika ya fika kishi kaga wani ya aikata abin da baka so to Allah ya fika kishin wannan to amma kuma duk da haka in aka zo aka tone mutuminsa kuma sai ya karɓi tuba kai a zo a nema a wajen ka kace ba za ka yafe ba yace wa yaqbalu uzra man i'tazara ilai Allah yana karba uzurin wanda ya nemi uzuri ya ainihin ya ya ainihin gabatar da uzurinsa ga Allah kuma Allah ta'ala ya zama baya kama bayansa idan suka aikata abin da yake kishin ya ga sun aikata shi hatta yu'zira ilayhim sai ya yanke musu hanzari ta hanyar aiko musu da manzanni wa ajli zalika arsala rusulahu wa anzala kutubahu i'zaran wa inzaran saboda haka Allah ta'ala ya aiko da manzanninsa ya kuma saukar da littafansa don ya yanke hanzari sannan ya yanke uzuri mala ya ce wa haza ghayatul majdi ba karanta ne wa haza ghayatul majdi wal ihsan mala ya ce to wannan shine gaya shine matuƙa wajen girma da isa da kuma ihsani wa nihayatul kamal shine matuka ƙarshen kamala fa inna katiran mimman tashtaddu ghayratuhu min al makhluqina mala yace da yawa daga cikin halittu wanda daga cikin waɗanda kishin su yake tsanani tahmiluhu shiddatul ghayrati ala sur'atil iqa'i wal uqubati wannan tsananin kishin nasa yakan sa shi nan da nan yayi gaggawar wato ya yi gaggawar horo da ukuba nan da nan sai ya saukar da ukubarsa ya saukar da horonsa min gairi i'zarin minhu ba tare da ya yanke hanzari ba ba tare da ya wani ba saboda tsananin kishi yayin da aka yi abin da baya shi yake so ba babu gargadi babu jan kunne babu daga kafa nan take ba bata lokaci sai ya saukar da hukuncinsa wa min ghairi qabuli li uzri man i'tazara ilayhi sannan ba zai karbi uzurin wanda ya kawo masa hanzari ba bal yakunu lahu fi nafsi al-amri bal yakunu lahu fi nafsi al-amri uzrun wa la tad'uhu shiddatu al-ghayra an yaqbala uzruhu kuma wanda zai kawo hanzarin tayo a gasken al'amari a al'amari yana da uzurin yana da amma saboda gaggawa sai ka nan da nan ya yanke hukunci ya yi uquba ya yi horo to ubangiji ta'ala sai ya sifantu da gaya ta girma da ɗaukaka da kuma gaya ta insani da kyautatawa da rahamarsa ga bayansa wa kafirun mimman yaqbalu al-ma'azir yahmiluhu ala qabulaha qillatu al-ghayra shi da yawa kuma daga cikin wanda yake karɓar uzuri komai aka yi aka zo aka gaya masa uzuri sai ce a tafi ba komai shi kuma karanci da yawa sai ka samu kuma wannan suna da karancin kishin ne saboda su kuma ba kishin saka koma menene sai su yi mutum uzuri babu jan kunne babu gargadi babu nuna bacin rai babu daukan mataki saboda karancin kishin kishin ya yi karanci a zuciyarsa za a zo a gaya masa ga wane ga irin laifuffukan da yake ga irin laifuffukan da yake yi ce da Allah ku tausaya masa ba ku ga maraya ba ne da Allah ku tausaya masa ba ku ga halin da yake ciki ba da Allah ku tausaya masa zuciyarsa ba za ta ji damu ba wai yana wai abubuwan da ba bai kamata ba wani abubuwan laifuffuka wannan ba zai tsada shi da kasa ba hatta ya tawassa a fi turuqil ma'azir har ka gama yana bubbuɗe kofofin usurin ba wanda ma mutum bai sani ba zai buɗe masa wa yara uzran ma laysa bi uzrin abinda ma ba uzuri ba ya bai da shi uzuri hatta ya azira kathirun minhum bil har wani ma ya rika wato uzuri da kaddara to ya za ka yi Allah ne ya kaddara masa haka ya za ka yi wani ai masa siya yana kaza kaza Allah ne ya kaddara masa kai dai ka gode wa Allah tunda baka yi amma ya za ka yi to kaga ba a uzuri da kaddara ba a uzuri inda ana uzuri da kaddara to babu maganar aiko annabawa da manzanni kowa shi kina a fashe abin da yake so kawai Allah ne ya kaddara masa amma shi mai hujjar nan da kaddara da abin shi ya shafa ba zai hujja da kaddara ba saboda wani abu ne da ya shafi addinin Allah ya shafi mutuncin al'umma to wanda zai hujja da kaddara amma inda shi ya shafa to ba yadda za a yi hujja da kaddara a taba shi taba dukiyarsa a taba nashi a zo a ce ka yi haƙuri kaddara ce ba zai haƙura ba to kaga su ma waɗannan waɗancan gaba ɗaya sun rufe ƙofa ba su saurari uzurin kowa ba kawai jira suke a yi ba daidai ba su ɗauki duk irin wani mataki da za su ɗauka cikin gaggawa ko da ko mutum yana da uzuri ba su ma saurare shi bare su ji uzurinsa su ko waɗannan sun buɗe ƙofa kawai kowa ya je ta yin abin da yake so kawai a yi ta ba kowa uzuri kowa a yi ta ba shi uzuri to kaga dukkan waɗannan kowaɗansu duk da sun yi hannun riga suna kan ɓanna alwasar shi ne daidai tsaka mutum ya nuna zaira, ya nuna ɓacin rai ya nuna kishinsa ya yi umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna sannan kuma ya saurari mai uzuri wanda ya cancanta a bashi uzuri a bashi uzuri wannan shine abin da yake tsakatsakiya to anan malam yana mana wannan magana sai nuna mana irin mummunan sakamako da laifi yake haifarwa a zukatanmu idan muna yi ba ma tuba to wannan harara ta gaira da take cikin zuciya za ta mutu shi bai gama magana ba kuma an ce da ni lokaci yayi dole mu ja a akalar mu tsaya a nan kuma wannan shine darasinmu na ƙarshe sai kuma bayan ramadan insha Allah Allah ya kai mu da rai da lafiya Allah ta'ala ya nuna mana ramadan lafiya ya ba mu ikon azumtarsa ya karɓi mu na kwarai ya yafe mana laifukanmu ya sa mu yi azumin ramadan mu fita muna masu muna karbabu a gurinsa waɗanda ya gafarta masa laifukansu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu abin da lafiya za ta ci ta sha والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته